صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى لا يساك بام داما مهدو a wannan masallaci babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na litinin 22 ga watan safar a shekara ta 1444 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 19 ga watan tara a shekara ta 2022 a lissafin miladiya a wannan zama namu na tattaunawa akan sunna da masu inkarinta da shubohinsu wanda shi shine zamanmu na 60 daidai a zama na tara mun tsaya a bayanin shubuhohi ko dalilai da sheikh muhammad rashid riba yake ganin dalilai ne da suka ba shi damar matsayin da ya ɗauka dangane da mafhumin sunna na so mu tsaya akan wannan abu mu bi shi da wannan daki-daki ɗin saboda abin da na san kuna tare da ni a fahimtarsa cewa wannan fahimtar ta kuskure da sheikh muhammad rashid riba ya tafi zuwa gare ta musamman ta bambancewa tsakanin sunna da hadisi inda ba ku manta ba ko tasirin da ta yi a kan mutane da yawa musamman kuma in ba ku manta ba har mun yi magana kan wasu da suka ɗauki wannan ra'ayi nasa saboda ya musu daɗi domin madogara ce da idan mutum ya hau kanta za ta masa amfani wajen inkarin sunna da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su yi masa ba a aƙidarsa ko a matafiyarsa zai iya duba kowane hadisi ya ce wannan hadisin bai yadda da shi ba kuma tun da an rabe tsakanin sunna da hadisi kamar da ya ambata sunna ita ce al'umurul amaliya abinda aka ruwaito a aikace daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kuma shine aqwal to in ku aka yi wannan to an bude kofa ga duk waɗanda wani abu na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu ba za su iya cewa ai kawai hadisi ne ku rabu da shi to wani abin yana da hatsari lura da haka na biya kamata tun da dai za mu zo mai magana insha Allah ta musamman a kan ah, Mahmud Abu Rayya da littafinsa saboda sharrin da ke cikin wannan littafi da irin mummunan tasirin da ya yi ah, kuma ah, sai in ka gama kallonsa sai ka duba ka ga cewa ashe a wurin sheikh muhammad rashid riba ya ɗauki wannan takasimin wanda a kansa ya dogara wajen inkarin abubuwa da yawa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su kansu wannan zai nuna maka muhimmancin a tsaya akan wannan abu a ji hujjar hujjarsa kuma a mai masa martani a ɗaya bayan ɗaya zancen mu shine Sheikh Muhammad Rashid Riba babu wanda ya riga shi zuwa ga wannan ra'ayi shine ya fara ɗaukar wannan ra'ayi ko in ce shi ya karrara shi ya fito da shi har ya kafa masa dalilai wani shine ma'ana ko da wani ya dan ambata kafin shi to ɗaukarsa dai a matsayin wani abu mai ƙarfi da har za a taro masa dalilai to shi ya mai da hankali a kai sosai to kaga akwai buƙatar abi diddigin abin da aka samu malamai sun yi masa na martani kuma ambace shi dan amfanin mu sai yanzu galibi mutane wasu abubuwan da kake tsammanin an fahimce su sai ka zo a ƙasa ana tattauna a kansu sai ka zo mutane da yawa ba haka suka fahimta ba wani abin yana buƙatar a yi haƙuri da shi a sake binsa a nan na gashi a fahimce shi yadda ya kamata to wannan fahimta ta tasa ai ba manta ba me ce ce fahimtar rabewa tsakanin sunna da hadisi gun malamai in an ce sunna an ce hadisi duk abu ɗaya ne abu ɗaya ne duk abin da aka ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na maganar baki ko na wani aiki ko wani abu da aka yi a gabansa bai hana ba ko abin da ya shafi siffofinsa na halitta ko na kuma ɗabi'a da kuma abin da ya shafi sirarsa da abubuwan da ya aikata a ko abin da aka hakaito na sirarsa duk wannan a cikin sunna suke sunnar da ake kafa hujja da ita a addini eh, sunna da za a kafa hujja da ita a matsayin addini to shi muhammad rashid riba sai ce shi a fahimtar sa sunna in an ce sunna shine iya abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da general musulunci abin da ya shafi addini da aka hakaito ga yadda yake ga adadin salloli ga nisabun zakka waɗannan abubuwa practical abin da aka ruwato shine kawai sunna amma maganganu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ko akan abin da ya shafi wasu gaibiyat ya ce kafin tashin alkiyama za a yi kaza ko kuma a kabari ana kaza ko kuma wani abu dai da ya shafi wani abu da zai zo nan gaba kamar yadda muka gani dai da ya tashi inkarin abubuwa duka saboda wannan ne ya inkarin hadisin mahadi bai yadda da ce akwai wani abu mai suna mahadi bai yadda da kuma annabi isa zai dawo ba duk kuma meye dalilin sa waɗannan abubuwan ko in ce ginshikin farko shine wannan rabewar da ya tsakanin sunna da kuma hadisi dan baya ganin waɗannan maganganun na manzon Allah sallallahu alaihi suna cikin sunna yana ganin ƙauli ne ƙaulin kuma da yake maftuhun li al-ijtihad abu da yake za a iya istihadi a cikinsa a karɓi abin da ake so to kako duk wanda aka ce an samu irin wannan magana daga wurinsa kuma an samu waɗanda ba sa goyon bayan sunna ba sa tare da sunna sun ɗauko wannan magana suna amfani da ita kaga wannan ya isa ya nuna maka hatsarin da ke cikin irin wannan magana to me ya hujjojin malam muhammad rashid rida kan wannan ƙauye? hujjojinsa dangane da iya wannan juz'iyyar ta rabe tsakanin sunna da hadisi tambani ala salasatu arkan sun gini ne akan abubuwa uku hujjojinsa sun ginu akan abubuwa guda nawa guda uku lamarin farko cewa wannan concept wannan ma'ana ta as-sunna da ma'anarta ta istilahi a gun malaman hadisi in ka tambayi malaman hadisi su ce maka sunna ita ce ma ufir an nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqin aw aw ma ruya min siratihi sallallahu alaihi da makamancin wannan wannan istilahin wannan terminology din wanda har ya kunshi al-aqwal da kuma ayyuka da taqrirat malam rashid rida yace gharibun an wad'i lughati al-arabiyya ne a lugar larabci baqo ne ma'ana sabon abu ne bai dace da harshen larabci ba ghairu ma'arufin fi adabiha kuma ba a san wannan abun ba a literature na larabci in ka binciki littafan larabci ma'anar sunna ba wannan ita ce ma'anar ba cewa hatta har hadda ƙauli ana fahimtar zancensa wannan ta farko kenan rukunin farko na hujjojinsa rukuni na biyu na hujjojinsa yace anna hadha al-mustalah هو أن هذا المعنى المصطلح عليه لم يكن مرادا عند النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم duk a maganarsa wannan ma'anar ta cewa in an ce sunna ana nufin hadda ƙauli a ciki to annabi ba haka yake nufi in ji shi fa wannan zancensa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan sahabbansa su ma in sun ce sunna to ba wannan maganar suke nufi ba wadda har ta hada hadda kauli sai ce bal kana muraduhum min itlaqi hadhihi al-lafza fi kalamihim sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam at-tatbiqiyya al-amaliyya yace abinda manzon Allah yake nufi sallallahu alaihi wasallam in yace as-sunna to yana nufin practical sunna wadda za iya amfani da ita aiki wanda aka ga yayi aiki da ita faqat ita kadai wasu ma daga cikin magoya bayan ra'ayin da ya faɗa ya kun za sun ƙara haddata waturi in ba ku manta ba mun magana akan ra'ayin malam shaltut ra'ayinsa kenan Allah ba ku manta wannan ba kun gane wannan hujja ta biyu cewa wannan ma'anar ba a santa a urfin a bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan bakuwa ce a harshen larabci dalili na biyu a harshen Manzan Allah sallallahu a amfanin da Manzan Allah sallallahu yake na wannan kalima ta as-sunna to in yace sunna wai bai taba nufin hadda kauye a ciki ba yana nufin kawai practical abubuwa da aka wato wannan fadda a wasa ce abu na uku yake cewa anna hadha al-fahm al-mukhti'a wai wannan fahimta ta kuskure kudu har ya yanke hukunci kawai cewa kuskure ne malaman hadisi suka yi da suka hada a definition in ma'anar sunna suka hado har da kauli yace wannan fahimtar ta kuskure sunna ladal mutaakhirin ku duba ku gani in kana karantawa la'alla sai kai tsammanin tunda yace ladal mutaakhirin kaga yuhi ila anna mutaqaddimin ala ma huwa alayhi huwa ko kamar yana nufin shi ya dace da mutaqaddimin mutaakhiruna ne suka kawo wannan a fassara wadda take kuskure an fahimci abu sai yace wannan kuskure din na tiju anil khalti ya samu ne sakamakon cakuɗewa ko bai baina ma'ana mustalahi sunna wanda an cakuɗa abubuwa ne tsakanin ma'anar mai ake nufi da tam ɗin sunna wa ma'ana mustalah alhadith da kuma abin da ake nufi da kalmar tam din alhadith ba mustalahul hadith ake nufi ana nufin shi tam din kalmar alhadith me ake nufi da ita an samu wato ta kuɗi sai yake cewa id asani domin kuwa kalma ta biyu ita ce alhadith shamilun li akhbarihi alqawliyati wal fi'liyati wat in an ce hadisi to shi ake nufi da a ce qawliya da fi'iliya da taqririyya wa sifatihi al-khalqiyya wal khuluqiyya duk a cikin hadisi suke tafiya wa kullu ma yata'allaqu bi hayatihi sharifa da kuma duk wani abu da yake da alaka da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja mimma naqalahu ruwatu na abinda masu riwaya suka ruwaito amma al amma na farko menene na farkon lafazin sunna kenan ko yawwa lafazin sunna sai ce fala ya'ani siwa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam al ya tatbiqiyya ka kayfiyyati iqamati salah ko ga fito da zancen sa kuruku yace in an ce sunna to ba wani abu ake nufi ba sai wato abubuwa da aka ruwaito na aiki wanda ya gwada ya yi aiki da su kamar yadda ake sallah da yadda ake bada zakka ne sabin zakka da yadda ake aikin haji da umara to waɗannan su ne a nan ake samun sunna na kan kana neman sunna ina za ka kawai ka nemi yaya practical ayyuka suke shi yasa kamar da an mata mana masu ɗaukar wannan ra'ayi su amfani da shi a zamanin yanzu sai suka ce ai littafan fiqihu domin an tattare duk hadisan nan an sanya su a ma'anonin yadda malaman fiqihu suka fance shi don haka in aka ce sunna to littafan fiqihu ake nufi kamar da na ambata mana a baya wanda ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi musamman dai a zamanin yanzu wanda yake ta nana tashi kuma ya kau da kai daga duk wani bayani da za a yi saboda wata manufa wanda Allah ne ya santa na wannan magana da ya ambata wato dr ahmad abubakar muhammad gumi ya dage akan wannan zance cewa an ce hadisi a sunna kawai shi ne littafan fiƙi kuma har da ƙarrara da tabbatar da cewa babu ma littafan fiƙi ne ana nufin na mazhabar malikiya kai ka ce wani nassi aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi akan cewa abu imam maliku shi kansa imam maliku shi kansa Allah maɗauki ya ƙara masa daraja da rahama Allah ƙara masa ɗaukaka Allah saka musu da alheri akan abin da suka yi na hidimar addinin musulunci ɗaukakar da suka samu sun same ta ne sakamakon biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wasu waɗanda sun rayu kafin shi da bayan shi da ba su biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun raya sunnarsa ba ba a ma da su ba tarihi har ya manta su fa'idar tuna su waɗannan manyan bayan Allah shine biyayya su ga manzon Allah sallallahu ba biyayya ga kansu su kansu ba haka ba zai yiwu su zama su ne asalin addini ba wannan kuskure ne mummuna shi yasa ba za a gushe ba dole a faɗakar da mutane a kansa kuma a kiyaye daga bin wannan irin ra'ayoyi waɗanda ba su da kyau wa gairi hamina shaairi da kuma sauran eh, manya-manyan alamomi ne na addini wal ibadatul amaliya da kuma practical ayyuka eh, na ibada wa kullu ma laysa bidhaka duk abin ba wannan ba la yadkhulu fi ma'na sunnati to baya cikin abin da ake nufi da sunna ina jin da ba ku da rikici akan fahimtar mazhabar Muhammad Rashid Rida akan wannan abu ku rike dalilan guda uku hmm? na farko lugar larabci yace waccan maganar a ce sunna ita ce duk abin da aka dangana a nufin har da kauli to ya saba wa larabci na biyu ya saba ma urfin abin da aka sani na lafazin yadda manzon Allah yake magana sallallahu alaihi in yace sunna to kwata kwata baya nufin wannan na uku shine an samu cakuɗi tsakanin ma'anonin wannan kalmomi ne guda biyu aka malaman muta akhiruna kamar yadda yake so ya nuna daga cikin malaman hadisi su ne suka wannan kuskuren suka baiwa ma'anar hadisi suka ɗauka suka ba da ita ga sunna ya kamata su bambance sunna daban hadisi kuma daban sai suka cakuɗa waɗannan abubuwa guda biyu kun gane inda ya dosa to yanzu abin da ya rage sai mu je amsa a kan waɗannan don kar mu bata lokaci ya zama amsoshin wasu abubuwan sun zo wajen wannan zaman sha Allah akwai abubuwa da yawa matakin farko a koma lugar larabci a lugar larabci shin da gaske ne cewa wannan lafazi na as-sunna a lugar larabci ba shi da ma'ana sai al'amal ko kuma ma al'amal yana cikin ma'anar sunna kuma za a iya taƙaita ma'anar sunna in an ɗauki ma'anarsa shine a tsariƙa wasira a ce ba wata ma'anar banda wannan a lugar larabci an fahimta? malamai da suka mayar masa martani suna cewa in ka duba littafan larabci ka kaɓinsu sawa'un littafan da ake cewa al-ma'ajim kun san dai al-ma'ajim yawwa littafan da ake cewa mu'jam mu'jam ko littafan da a Hausa kuke cewa kamus ko yawwa wani istilahi ne na hausance a ce kamus ko da ke wasu ma suna faɗi ba hausawa ba ce kamus ana nufin dictionary na larabci hmm. da larabci in kana so ka faɗi sunan littafin da ake samun ma'anonin kalmomi a ciki mu'jam ake cewa ba kamus ba eh, shi kamus ai sunan wani littafi ne shine alqamusul muhit yawa sunan littafi ne haka eh, ba sunan duk dictionary shine kamus ba sunan dictionary mu'ujam to al-ma'ani da littattafai kuma haka na balaga da usulin luga da ya gaba ɗayan ka tattara lafazin as-sunna ya zo da ma'anoni da yawa wannan lafazi na sunna ya zo da ma'anoni da yawa daga cikinsu akwai wannan lafazin na asira hanya manhaji ko duk eh, tafarki gwadabe duk ana nufin ne in an ce sunna duk waɗannan kalmomin ah, sun ɗauke shi ya zo a lugar larabci da shawahid din waƙoƙin laraba da bai kamata mu shiga cikin su ba yanzu in dai mutum mai sanin larabcin ne in ya koma zai samu waɗannan ma'anonin da niyya na kyale su daga cikin ma'anonin da suka zo akwai al-imam al-muttaba shugaba da ake bi abin koyi shi ma ana kiransa sunna yawwa wani abu da ake koyi da shi shi ma ana kiransa ne sunna daga cikin ma'anonin akwai as-sura al-wajh surar mutum da fuskarsa ita ma ana kiranta mai sunnarsa hmm. sunnar ka fuskarta ya zo a larabci ana da wannan ma'ana ɗin ha saboda kasancewar ta gare-gare tas-tas take fuska sai a ce mata wannan sunnar mutum fuskarsa laraba sukan faɗi wannan daga cikin ma'anonin akwai addawam dawwama akan abu da lazimtarsa shi ma ana kiransa ne sunna daga cikin ma'anonin kuma akwai nawa muka ji yanzu biyar al'umma al'ummatu ita kanta al'umma ana kiranta ne sunna to duk waɗannan ma'anoni ana sun zo da ma'anar ko sun ɗauki ma'anar ne sunna to amma abin mamaki babu ah, gun malamai larabci inda lafazin sunna ya zo bi ma'anar amal ko ba gane ba yawwa shi lafazin sunna a ce muradiful lil amal to babu shi a lugar larabci abinda ya zo shine kalmar farko shine asira wa tsariƙa hanya wannan ya zo in an ce sunna ana nufin mai sira ana nufin tariqa amma maganar cewa ana nufin al'amal to wannan bai zo ba kun fahimci wannan kaga tun daga nan an rushe wani ginshiki na hujjar Sheikh Muhammad Rashid Riba a wannan cewa da awar cewa lugar larabci in an faɗi sunna to ana nufin aiki sam sam ba haka ba sannan kuma in muka dawo kan shi lafazin at-tariqa da kuma asira lafazin at-tariqa da asira kama ya kunu ittiba'u sirati bibiya in za a ce ka bi sunna ko ka bi hanya to bin hanya ko bin sira a larabci kamar yadda yakan kasance bil fi'ili to ya kunu bil kauli kazalika an gane yawwa ana koyi da sunna duk abin da aka ce hanya ka bi ta to ana binta a aikace ana binta kuma a magance don idan ya zama misali an ce ka bi tsariƙar ne wajen yadda yake tafiya sai kai tafiya irin tasa kaga kai koyi ta bangaren ne aiki haka ne amma aka ce ka bi tsariƙar ne wajen yadda yake karanta alƙur'ani to nan me kai me ka bi aiki ne ko ko kauye ya haɗa biyu yawwa akwai aiki akwai kuma kauye wajen fitar da harafi wajen menene akwai aiki sannan kuma tun koyi ne na maganar lafazi za a harari yadda aka yi a ada'i yadda kuma ma'ana ta fita don haka wannan an samu magana kauli wajen ittiba'in tariqa ko ba a samu ba da haka kenan kaga a zo a ce sira da tsariƙa kawai iya practical part ko practical aspect na wannan kalma shi ake nufi wannan ba haka ba ne. ko ita sira da tsariƙar in aka faɗe ta wajen biyayya gare ta to ana binta ane mata biyayya ne mai ƙaulan wa fi'ilan Allah sa kun gane wannan go sannan har yanzu ita kanta sira din tashmalu fi ha al-lughawi al aqwala wal af'ala duk inda aka ce sira hanyar wane wajen yin kaza dariƙar wane to ta kunshi magana ta kunshi kuma ayyuka sannan daga cikin abin da malamai suka kawo ma na karfafa wannan ra'ayi fadin Allah subhanahu ta'ala da yake cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen mawdu'i shahid shine qul hadhihi sabili ad'u dama shine shine dai wannan ita ce hanyata ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ashe hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an siffanta ta da hanyarsa ce kuma me yake yi a cikin hanyar Da awa da me ake yi bil qawli azhar min kaunihi bil fi'li an fahimci abin tunda ad-da'wa ila as-sabili wattiba'is sabili innama takunu bilƙauli walkalimi kalimi kama ta kunu bil kamar yadda take kasancewa a aikace to tana kasancewa ne kuma da lafazi da magana da alkalim inda manzan Allah sallallahu uh, farkon abin da ya yi uh, mutane da shi a zamaninsa ne magana ya fare musu ya gaya musu cewa shi manzo ne na Allah da haka abin da ake nufi da kul hadhihi sabili kaga dai wannan lafazin sabili ya zo daga lafazin at-tariq was ya shigo cikin wannan to me ake yi sai aka ce ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah da me ake da'awa ana yi da kauli ana yi da fi'ili ashe kun ga ba yadda za a yi araba ma'anar sirar da kuma at-tariq ba za a raba su da lafazin kauli ba zai fita daga cikin su ba wannan dai shine asalin hujjar wannan zance ba don ma dai an dage an fito da waɗannan abubuwan ba duk babu dalilin haka duk balarabe ya san in aka ce ka yi biyayya ga abu to ko menene hadda furuci a ciki ba iya maganar aiki kawai ake nufi ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na manzo bai zo ya koya mana iya ayyuka kawai ba a hadda maganganu to za a zo a ce abin da ya faɗa na baki ba za a ɗauka ba yanzu da mutum a gabansa yake sai annan salama ya fi ce kai je can sai ce a ban gani ba ni sai ka aikata sannan zan bi an fahimci abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba iya aiki yayi ba yayi maganganu ko bai ba yanzu sahabbai da suka rayu tare da shi duk abin da ya ambata na umarni suke kokari su bi ko bal ai mafi yawan umarninsa ma ta ina yi umarnin da har ake gane wajibci ai da lafazi ake yinsa da lafazi ake yin sa me yasa har malamin suke tattaunawa in an zo magana akan in an samu saɓani tsakanin ƙauli da fi'ili wanne ake gabatarwa hmm? alƙaul eh. in aka zo misali ana tattaunawa akan misali mashhurin sabanin da kuke da azumi in ya zo dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raka'a nawa yayi tarawihi Hmm? yawwa ana kawo maganganu wasu malamai su ce aikin da gashi shi dai a aikace guda ka zayi raka a sha ɗaya wata kuma riwayar ta zo a nufin ya ce salatun laili masna masna sallar dare raka a bibi ne ma'ana kai ta yi in ka ji tsoron dare zai fita ka yi ne sai ka yi wuturi sai suka ce wani abin da aka same shi da ƙauye da abin da aka samu a fi'ili wannan dai ba ina rajjaha muku ina cewa ga abin da ya fi bane ina kawo muku misali ne na in an samu saɓani tsakanin ƙauye da kuma aiki mai ake ɗauka mujarradin an ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi ya yi kaza shin ya wajabta mu ma ko kuwa farkon mataki shine wannan abin da ya shari'a ce wannan abin shine shari'a ce amma ba zancen wajibci a aiki amma umarni fa in annabi sallallahu ce ko aikata kaza to asali wajibi ne a aikata ko ba gane wannan ba to wannan umarnin ta ina ake samun sa bil qaul a kauli daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi maganarsa zai ce ai abinda in an kawo irin wannan akwal me zai ce musu sai ce wannan hadisai ne hmm. to ai kuma dole ba zai yiwu ba ka raba tsakanin hadisin da sunnar tun da duk nan ne masdarin inda ake ɗauko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saniyan abu na biyu yanzu kun fahimci wannan dangane da lugar larabci zaka iya cewa ashe kenan da awar da malam rashid riba ya yi cewa a lugar larabci lafazin sunna bai zo ba sai da ma'anar amal wannan magana babu ita ba haka take ba saboda a lugar larabcin ba ta ma taɓa zuwa bi ma'anar amal ɗin ba ta zo bi ma'anar tsariƙa wa sira amma kuma taƙaita ma'anar tsariƙa da sira ɗin cewa ana nufin kawai al'amaliya to ne shi ma kuskure ne dole a tsariƙa wa sira ɗin tashmal ne al-aqwal kama tashmal al-af'al kun gane wannan gun Dalilinsa na biyu da ya yace lam yakun muradan nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ko cewa wannan ma'anar a ce sunna ana nufin duk ayyuka da kuma maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake bai taɓa nufar wannan abun ba shi abin da yake nufi kawai da sunna iya aiki to yanzu sai a shiga wani babin daban sai mai magana akan shin manzan Allah sallallahu alaihi yi amfani da lafazin sunna ko bai amfani da lafazin sunna hmm? tambaya nake ko yau ta tsiriri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin kalmar sunna a rayuwarsa a cikin maganganunsa an ruwaito lafazin sunna ko ba a ruwaito ba an ruwaito to sai mu je mu gani duk inda ya faɗi lafazin sunna shin yana nufin al'amal ko kuma yake nufi tun da dai da shi da zai ambata shi ne bai taɓa nufin wani abu ba in ba amal ba to sai a duba yanzu a ga duk inda annabi suna yin amfani da lafazin sunna shin aiki ake nufi ko ba aiki ake kun gane zancen matsaloli irin wannan mm, ka tashi tanawulinsu a matsayinka na ɗalibin ilimi kana buƙatar haƙuri da juriya da bibiya ba gaggawa ka bi duk inda za ka bi hadisan manzan Allah sallama ka gano inda ya amfani da lafazin as-sunna kuma sai a tattaro a ga wacce ma'ana malamai suka wa wannan magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga dama da haka ake kafa hujja to kafin mu je nan farko ai mun san abin da ake kira dalalatul alfaz ko yawa waɗanda su karanta usulul fiqh dai sun sani dalalatul alfaz a lafuzza me suke nuni zuwa gare shi kowace ma'ana da wata kalma take nuni zuwa gare ta tana da alaka ne ko ta bambanta tana komawa zuwa ga ƙurfi da al'ada ta shi mai magana ko bayan asalinta na larabci shi sa malamai suka kasa alhaƙa'iƙ zuwa kashi uku lafuzza suna da haƙiƙa haƙiƙa iri uku akwai alhaƙiƙatun lugawiyya akwai alhaƙiƙatun shar'iyya akwai alhaƙiƙatu al'urfiya kuna riƙewa haƙiƙa ne? lugawiyya shar'iyya da kuma urfiya haƙiƙa lugawiyya ne asalin abin da aka sanya kalma ta nuni zuwa gare shi a harshen larabci a asalin kalmar larabci wannan yana da alaka da zancen alhaƙiƙa wal majaz ko yawwa اللفظ الموضوع لما alahu fi في اللغة اللفظ الدال على ma وضع alahu fi أصل اللغة لفظ da yake nuni zuwa ga abin da aka sanya asalin tun asalin lugar larabci idan ka samu wannan kalma guda ɗaya yanzu misali aka ce maka al'asad da larabci me ake nufi hmm? zaki yawwa ana nufin zaki asalin kalmar da larabawa suka yi amfani da ita wajen magana akan dabban nan mai cin dabbobi mai ƙarfin nan a jeji wanda ake ce masa sarki lafazin sunansa ne al'asad don kana zancen majaz sai ka ce wannan lafazi amfani da shi kuma a kan wani abu daban wanda ba zaki ba saboda wata ma'ana da aka hararo a cikin wannan ɗin wadda yake akwai ta a zaki sai a ce an yi sa shi a mene a majaz to zuba zancen hakika da majaz muke ba kamar misali a ce mutumin da yake gwarzo namiji a shi ba akan ce masa zaki mai aka kalla shaja'ar eh sai a ce wannan gwarzo ne ba shi da wasa to wannan sai a ce wata ma'ana aka yi amfani ita majazi wannan dai abin a kamar da malamai suke cewa masu cewa akwai majaz ɗin hmm. to wasu kuma wanda suka ce babu majaz ka kyale wannan wani mabu'i ne da ba. yanzu zancen mu hakika mene lugawiyya da hakika shar'iyya da kuma hakika urfiyya urfiyya daga urf zan zo bayanin kowanne lafazin da ake amfani da shi a asalin yadda aka sa shi a lugar larabci shine ne shine hakikarsa lugawiyya kamar da muka bada misali da zaki ko to hakika shar'iyya fa haƙiƙa shar'iyya kuma ita ce lafazin da aka yi amfani da shi a asalin yadda mai shari'a ya yi amfani da shi in ce mai shari'a ana nufin ƙur'ani da hadisi Allah subhanahu wa ta'ala a ƙur'ani ko manzan Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi in yi maganarsa wasu lafuzan yana nufin ma'anarsu ta lugar larabci ne ko yana nufin ma'anarsa ta shari'a to za mu zo mu kamar misali lafazin assala ko in an ce assala in ka bi alhaƙiƙatun lugawiyya na sallah ne ake nufi shine addu'a shine haƙiƙa al-lugawiyya bin nisbati li lafzis salah amma ka zo alhaƙiƙar shar'iyya fa in an ce me ake ni a shar'ance da annabi da Allah madauki a cikin alqur'ani Allah madauki yake ce mana wa aqimus salata wa atu ku yi sallah ku tsaye da sallah kuma ku ba da zakka shin in ka zo fassara wannan cewa za ka yi ya ku masu imani ku yi addu'a? Hmm? in ka ce ku yi addu'a ka ka tsaye da sallah a ma'anarta ta ne harshen larabci to amma Allah da ya faɗi a sallah ne yake nufi wannan aikin da manzan Allah salama ya koya mana wanda ake fara shi da kabbarar harama bayan an kalli alƙibla a yi wasu ayyuka da maganganu da ayyuka kuma sannan a ƙare shi da assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita ce sallah haka ne kun fahimci wannan to wannan shine ne alhaqiqa ash-shar'iyya ana fahimta insha Allah Yawa. alhaqiqa ash-shar'iyya ah, alhaqiqa al-urfiyya kuma ita ce lafazin da aka cire shi daga asalin ma'anarsa ta lugar larabci aka ba shi wata ma'ana da mutane suke amfani da ita har suka saba da ita al'adar mutane yanzu misali lafazin addabba lafazin ne ne addabba in aka ce dabba a larabci in ka koma kana neman alhaƙiƙar lugawiyya alhaƙiƙatun lugawiyya na lafazin addabba me ake nufi kullu ma ya dubbo alal ardi duk abin da ke tafiya a bayan ƙasa sawa'un jan jiki yake kafa biyu ce da shi ko ko kafa hudu ne da shi duk wannan sunansu ne dabbobi animals kenan to amma a urfin balarabe urfi ba asalin larabci ba in balarabe yake addaba to yana nufin zawatul arba masu kafa hudu kawai in ka tambayi balar a yadda al'adar take to kun ga wannan menene shi ne ake ce ma haƙiƙa ne urfiya haƙiƙa ta al'ada to yanzu mun je kun wannan to sai mu tafi mun gane haƙiƙa lugawiya da haƙiƙa shar'iyya da haƙiƙa mene urfiya to in muna so mu yi magana akan lafazin as-sunna daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi in ya tashi magana da wanne zai mana magana hakika shar'iyya ko ko hakika lugawiya ko urfiya shar'iyya ne don mene li'annahu muballighun shar'a rabbih ila jami'in nas ko domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isar shari'ar ubangijinsa ne zuwa ga dukkan mutane tunda ko yana isar da shari'a ne zuwa ga dukkan mutane dukkan mutanen nan kuma ba lalle da larabawa kawai ba a akwai laraba akwai wanda ba laraba ba qul ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an to tunda ku rasulullahi ne ilan nasi kafatan kaga kenan maganganun da yake yi ba iya haƙiƙan lugawiya za a kalla a kansu ba ma'anar da shi ya ba su ma'anar da Allah ya ba waɗannan kalmomin su za a yi amfani da su don haka yanzu sai mu bi ina maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da lafazin sunna an fahimci abu yawa menene wuraren ko ina ne wuraren da aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi amfani da lafazin as-sunna kuma me ake nufi ma'ana ta farko da aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi amfani da lafazin as-sunna yana nufin ma'anar farko shine a tariqa was sira. a fara dai da wannan din wadda su kamar malam muhammad rashid rida ita suke so a ce ita ce kawai ma'anar mm. to ta zo ita din eh ta zo ba karya ba ce amma kuskuren su shine su takaita cewa duk inda aka ce sunna wannan ake nufi to ne shine kuskura ya zo annabi sallallahu alaihi ya faɗa la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira' nan me ake nufi tariqa za ku bi hanyar waɗanda suke gabaninku kamu kamu ya zo kuma manzan Allah sallallahu alaihi ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan to shi ma abin da ake nufi tariqatan hasana ba sabon manhaji ba wata hanya misali asalin wannan hadisin kun sani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasu bayin Allah suka bo suna neman taimako saboda tsabar talaucinsu har ba su da kayan sawa har fata suke sanye da ita ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya a taimaka wa waɗannan bayin Allah sai wani ya je kawo kaya masu yawa na taimako to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan akan abin da ya faɗa li'annahu sanna sunnatan ya fito da wata hanya sabuwa ta taimako shine yace duk wanda ya biyayya gare shi a irin wannan za a bashi ladan irin wancan aiki shine mutane ta taba'u suka ta kawo taimako an fahimci wannan wannan da yake nan mahalli ɗaya da wannan kalma ta zo da ma'anar mene sira da kuma at sannan ma'ana ta biyu ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin sunna an yi amfani da shi ana nufin duk abin da ba ƙur'ani ba ko duk abin da ba alkur'ani ba ya zo kamar da al'imam muslim ya ruwaito daga hadisin anas radiyallahu ta'ala an ƙala ya ce ja ja'a nasun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane sun zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai suka ce da shi a ani ba'at ma'ana rijalan ka aiko mana wasu mutane yu'allimuna wanda za su koya mana alƙur'ana wasu sunnata ku ji wannan hadisi yana sahi musu ya rasula ka ba mu mutane da za su je ƙauyenmu mu je da su ƙauyenmu za su koya mana alƙur'ana wasu sunnata fa ba'asa ilaihim 70 rajulan annabi sallallahu alaihi wasallam aika musu mutum saba'in min al-ansar daga cikin al-ansar yuqalu lahum al-qurra ana ce musu al-qurra makaranta ne يقرؤون القرآن ويتدارسون ya يتعلمون suna karanta alkur'ani kuma suna dirasa suna neman fahimtar Alƙur'ani, suna koyo kaganin sun yi amfani da ne malamai suka ce to a nan an yi amfani da lafazin as-sunna wadda aka yi atsafinta akan alkur'ani yanzu wannan sunna din me ake nufi da ita a ce iya aiki ake nufi ko kuwa tunda an yi zancen almudarasa wal mudarasa bi ma za ta ku in an ce mudarasa a yi karatu a nemi fahimta da me ake yi da kuwa? kun gane wannan don haka nan an yi amfani da lafazin as-sunna ana nufin me ma laisa min al-qur'an saboda nan kuma malamai suka ce atafin da aka yi na sunna akan qur'ani dalla ala al-mughayara kamar da yake asali a lugar larabci ko wal atfu yadullu ala al-mughayara atafi yana nuna cewa abinda aka yi ma'atufi da aka yi atsafinsa akan wani to abubuwa ne guda biyu daban-daban an gane ba zai yi a ce nan ƙur'ani shi ake nufi da sunna ba ba za a ce sunna ita ake nufi da ƙur'ani ba a sunna daban ƙur'ani daban to tunda aka yi a nan wani abu ake nufi to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin as-sunna yana nufin ashe akwai wani abu daban sunansa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wanda kuma ba Qur'ani ba ce ko wannan shi kadai in muka kalli bayan raddi da wannan hadisi zai yi ga wannan fikira ta muhammad rashid rida to kuma raddi ne ga masu inkarin sunna ko raddi ne generally ga duk wanda ma ba su yarda da sunna ba lafazin sunnan su ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana da ko bai amfani da sunna ba ai kun ga wasu ne suka ambata a gabansa inda babu sai ya ce a ba ni ba da wani abu sunan su sunna kawai ku dau qur'ani ku amma tun da suka faɗa kuma ya ba su malaman su je su koya musu akan wannan abin da suka ambata ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya san bin sunna kuma ya yi amfani da shi an yi amfani da shi a gabansa kuma ya karrara an gane wannan ta wannan gefa yawwa daga cikin ma'anonin har yanzu da suka zo sunna ta zo bi ma'anar shari'a da ma'anar shari'a generally gaba ɗaya addini wannan an same shi in ka kalli hadisin ah, al-irbad ibn sariya alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di kun ga yace sunnati ya faɗi sunnar sa shi sannan kuma sunnar abin da yake nufi anan mene yana nufin shari'a Sheikh Muhammad Abu Zahra Abu Zahra kai yana cewa ويدل على هذا الإطلاق أي السنة بمعنى الشريعة قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد كما da ya ambaci wannan malam muhammad abu zahu الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية أتكلم يا أمبتي ونا فنن وممن أشار إلى أن مجيء السنة في الاستعمال النبوي بمعنى الشريعة الشاملة لكل الأحكام الشرعية الإمام أبو محمد ابن حزم ابو محمد ابن حزم شي ما هنا تيوا والسنه هي الشريعه نفسها واقسام السنه في الشريعه فرض او ندب او اباحه او كراهه او تحريم كل ذلك فقد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ابو نهد كما انا تهد يعني كنت لفظ من فرقه الطريقه والسيره كو نبي ما ليس هو القران yawwa ma gairu ko ma huwa gairul qur'an na uku kuma shine me ash-shari'a to lafazi na hudu sunna ta go bi ma'ana al-fard al-mulzim farilla da ta shi ai aiki da ita ita ma ana ce mata mene sunna daga cikin dalilai da za su nuna wannan akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin tana cewa wa qad sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tawafa bainahuma ai as-safa wal marwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya sunnanta yin tawafi tsakanin su safa da marwa to tawafi tsakanin safa da marwa kuma ne hmm ina tambaye me hukuncin tawafi tsakanin safa da marwa farilla ne farilla ne ba sunna ba ce ta cewa in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari don ba a nafilan sa'ayi ko ko ana nafilan sa'ayi ana nafilan tsawafi amma sa'ayi ba a nafilan shi dama ko umara ne ko haji to kuma gashi Aisha ta ce sanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bainahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta to ya sunnanta malami suka ce anan me ake nufi ya farlanta da haka lafazin sunna ya'ti bi ma'ana al-fard wani kuma a urfin shari'a ne tun tunda aisha ce take faɗi wannan ba maganar larabci ba ne da haka falaisa li ahadin an ya turuka tawafa ma. sai bayan ta gama wannan shine sai ta faɗi wannan don haka bai halatta ba mutum ya bar tsawafin tsakanin safa da marwa to kaga abin da yake ba wajibi ba ne don me za a ce masa za a yi amfani da lafazin sunna a kansa to kaga ta yi amfani da lafazin sunna abin da take nufi kuma shine ne farilla shi sa har ta ce falaisa li ahadin an yatruka at-tawafa bainahuma bi ma'ana wajabat Da haka dalilin anna abin da take nufi da sallar rasulullah ai aujaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wa musulmi duk lokacin da musamman da ɗaliban ilimi mutum zai magana kan wani abu na ilimi ya kara zurfafa bincike kafin ya faɗe shi ko zai taimaka karka lokaci ai duk duniya ba a cewa kaza sai kaza hmm, ba duk duniya ba iya abin da ka sani eh. sai kuma sai a cikin yasa ake son ka kara tambaya ka kara tambaya ka kara bincike wani ka ce masa lafazin sunna ya zo ana nufin kuma farilla ya ce maka a'a to ga maganar Aisha abu na biyar ko ma'ana ta biyar duk kuma ma'anar sunna ce a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam خامسا المطلوب sharan talaban غير jazim umarni na shari'a da aka nemi aikata abu amma kuma ya zama ba umarni ne na wajibi ba shine me sai a ce abu kaza farilla ne abu kaza mene sunna ce wasu malamai sun tafi zuwa ga cewa daga cikin itlaqatin sunna a cin a zamanin farko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana itlaqinta bi ma'ana al-matlub shar'an talaban ghairu in aka tashi ta'rifin uh, wajibi a cikin littafin usulul fiqh ne ake cewa al-wajibu ma amara bihi shari'u amran gaira jazimi ko wajibi shine abinda mai shari'a ya yi umarni da shi amma umarnin da ba jazimi ba bayan kakke wanda ke nufin tilas ba wa masalu lidhalika bil asar almarwi an aliyin radiyallahu ta'ala an annahu aliyu yana cewa as-sunnatu وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة أروى تلك علي وانا وانا فيني مذهب الحنفية قال اللفظ تحت السرة كفن شيبيا. سنة ني لولا تافن حنو معناه ندامة أكن نعبو تحت السرة كفن شيبيا. وانا قول علي ني أكروتو يزنو كروني سيئة تداما ana yi kasan cibiya ba zancen sallar muke yi a kirji ake sawa ko a ciki ko a wannan muke zance ba amma sayyidina aliyu ya yi amfani da lafazin as-sunnatu an gane yawwa me ake nufi a nan wurin ana nufin wani abu da shari'a ta nemi a aikata amma ba nema wanne iri mai tsanantawa wanda yake na wajibi ba ma'ana kenan dai sunna ma'anarta sunna ba wajibi ba irin yadda take a gun malaman fiqihu ko eh sunna a gun malaman fiqihu kun ga malaman fiqihu sukan ce akwai farilla ko akwai kuma sunna akwai mustahabbi ko yawwa eh, in ka duba ko littafan ko ahalari ka ji me a ciki za a ce maka abu kaza farilla ne abu kaza kuma sunnoni a ce ma farillan alwala farillan sallah sai kuma a ce maka sunnoni alwala to sunna anan ana nufin ne ma laisa farban abinda shari'a ta ce a yi amma ba umarni wanda yake mai tsanani ba kun ga dai waye amfani da wannan lafazi sayyidina ali don haka shi abinda su muhammad rashid rida suka ambata suna nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su taba amfani da lafazin as-sunna ba sai a aiki to shi yake so ya nuna cewa wannan abun ba haka bane daga cikin ma'anonin da sunna ta zo a kansu akwai waɗannan kun ga yanzu har mun kai ga ma'ana nawa guda biyar yawwa ma'ana guda biyar kuma zancen bai kare ba amma naga ana zancen lokaci ko haka ne miji nawa kace miji biyu ma kawai to daga cikin abin da suke amfani da shi yanzu shi ma hadisin abu tufail yace na ce wa abdullahi dan abbas ya qaumuka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ramala bil baiti wa anna dhalika sunnatu kaga shi ma wannan yana da wacan ma'anar cewa mutanenka suna zaton cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ramlu yayi sassarfa bilbaiti a dakin ka'aba wa anna zalika sunna kuma cewa wannan abun sunna ne kaga kenan wannan magana daga ina aka samu daga salaf sahabbai sun yi amfani da lafazin mai sunna to shin wacce ma'ana take da ita anan shine abinda shari'a ta nemi a yi wanda kuma ba a matsayin wajibi ba kamar da dai malaman fiqihu suke cewa sunna abinda ba wajibi ba an gane wannan ko mu tsallake dole to mu tsaya anan mu tashi kan akwai wani zancen dai ah, cikon wannan din ne ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam urmulu bil baiti thalathan wa laysa bi sunnati urmulu bil baiti thalathan wa laysa bi sunna duk da ana kan wannan ma'anan ne in mun zo zaman mu na gaba sai mu magana a kan sauran ma'anonin da kuma karkarewa da nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi amfani da lafazin sunna amma ba ko ina suka yi amfani da wannan lafazi ake nufin mai aiki kawai ba ko sira da tsarika ta zo da ma'anoni da yawa kuma ba iya waɗannan ma'anonin ba don haka babu hujja ga ra'ayin muhammad rashid rida da waɗanda suka tafi matafiyarsa kan cewa abin da ake nufi da wato sunna shine kawai iya waɗannan ka iya cewa ma in an an bashi haka yanzu mun samu ma'anoni guda nawa guda biyar wanda kuma dukkaninsu ba su tsaya a kan maganar aiki ba sun kunshi aikin sun kunshi kuma Abinda ba aiki din ba insha Allah zaman mu na gaba sai mu ji abin da ake nufi kuma da sunna har yanzu hatta a istilahin malamai bayan an ji istilahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ce fil haqiqa الشرعية عند النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فيما روي عن السلف الصالح آه، منا فتألم لك على من علمي فهمتها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك